واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله أتيك بركة كراتل تافن سوى البخاري يومنا سافير لهجي 27 ga watan 11 watan zulqa'da hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1441 wadda ta yi daidai da 19 ga watan 7 watan yuli kalandar albashi shekara 2020 muna cikin kitabun tauhid littafi na ƙarshe a jerin ƙananan littattafai 100 ko ƙasa da haka da ke cikin sayul bukhari kuma jiya mun tsaya karshen hadisi na lamba 7415 yau insha Allah za mu tashi farkon hadisi na lamba 7416 Allah ya taimake mai sa mu dace imam al-bukhari Allah ya ji kansa ce babu qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam babi da zai bayani game da fadar annabi sallallahu alaihi wa sallam da yace la shakhsa aghyaru min Allah ba wani kwaya ɗaya tilo da ya fi allah kishi wato kishi mutum ya ji kishi akan wani abu kamar mutum ya ji kishi akan matarsa ko akan 'ya'yansa ko mata ta ji tana kishin abokiyar zamanta ko mijinta ko abin da ya kama da haka to ba wanda ya fi allah kishi قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد العزيز عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة رضي الله عنه قال وأن حديثا لسنة بيزوء المغيرة يتي قال سعد بن عبادة سعد بن عبادة ألا يقارى مسا يدايتي لو رأيت رجلا مع امرأتي da za a ce in ga wani mutum da matata in kama su ladarabtuhu bisaifi gaira musaffa ita da na dake shi da na sare shi da takobi tako saran da ba zai bar shi irayu ba an gane fabalaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai labarin wannan magana ya kai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faƙada sai manzan Allah su sulmi ce da ya ga mutane suna mamakin irin wannan kishi kawai don ka ga matarka da wani sai ka sare shi har ka kashe shi ita ma ka kashe ta saboda mun wuce wata ruwa ya daifai bayanin haka tsaran da zai musu tauye zai musu gaba ɗaya kuma tsara su zai tun daga sama har ƙasa su biyun gaba ɗaya manzala da ya ga irin wannan mamaki sai ce a ta'ajabuna min gairar sa'ad yanzu nan kuna mamaki ne game da kishi na sa dinnan wannan kishin da yake da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wallahi la ana aghyaru min yace to wallahi ina sanar da ku ni na fi shi tsananin kishi wallahu aghyaru minni kuma Allah ne ya fi ni kishi wa min ajli ghayrata Allah saboda kishin Allah ne harrama alfawahisha ma zahara minha hawa ma batan iz shi yasa ya haramta alfasha abinda ya bayyana daga cikinta da wanda ya boye wala ahada aghyaru ahabbu ilayhi al'udru min Allah kuma babu wani mutum guda daya da ya fi son bayar da uzuri fiye da Allah wato wanda zai baka uzuri akan abin da kai masa ko kuma yanke maka hanzari akan wani abu da zai faru da kai idan ba kai kaza ba sanar da kai to ba wanda ya fi Allah wannan wa min ajali zalika ba al-mubashirin wal munzirin dan haka ne Allah ya aiko manzanni da kazu waɗanda suke albishir ga mutane suna yi musu gargadi da haka Allah da kansa lokacin da ya yi koman zannin ya saukar da littafi ya kaza kaza kaza sai ce Allah ya kuna linnati ala Allah hujjatun ba'da rusul dan kada ya zama to Allah mutane suna da wata hujja akan Allah bayan ya aiko musu manzanni to yana so gabanin yi maka bai kafa maka hujja ya maka uzuri ya baka hanzari ya ga abin da za yi in ka kiyaye ka nemi lada a wurinsa idan mutum ya yi shagulatin baguro ya yi banza da wannan umarnin da aka bashi ko jagorancin da aka yi masa to shi kenan kuma kare zargi kowa akan abin da ya same shi saboda allah ya riga ya gabatar masa da uzuri wala ada a habu ilaihi almadha min allah kuma babu wani daya da ya fi allah san a yabe shi a kan ba ma shi wa min ajali zalika wa'ada allahu aljanna saboda haka ne Allah ya alkawarin shiga aljanna wanda ya bi shi ya goge masa yi abin da yake so to zai saka shi a aljanna wa qala ubaydullah bin amr an abdul malik bait dan amr a ruwayarsa daga abdul malik yace la shakhsa aghyaru min Allah babu wani da ya fi Allah kishi duk wani wanda kake jin ina da kishi ko namiji ko mace akan koma menene to Allah ya fi shi kishi da haka manzo Allah sun salama ce ni na fi ku kishi kuma Allah ya fi ni kishi wannan hadisin kuna yi tuna mun wuce shi a baya hadisi mai lamba 6846 an gane ku kuna yi tuna wannan hadisin shine shi mun sake wuce shi can wani wuri inda lokacin da sa'ad ya faɗi wannan maganar 'yan uwansa suka ce shi kenan ya jawo mana sai ku Allah subhanahu wataala ya saukar da aya da ke magana a kan mutumin da ya kama matarsa da wani namiji kuma ba shi da shaida sai shi to zai rantsuwa guda hudu cewa babu wanda a wato ya kama ta tana zina kuma ya kama ta da wannan mutum amma da muka kalli shi babu ina alakarsa da kitabun shi shine Allah ina kishin ka ɗauki haƙƙinsa ka bayo wani an gane inda zai kishi shine wannan abin haƙƙinsa ne kuma ka ɗauka ka bai wa wani to wannan kuma abu ne da ya game duk wani abu wanda yake na ibada ba a juyar da ibada da ake wa Allah komai kankanta ta zuwa ga kowaye kuma shi ɗin kowaye komai girman shi ba a juyar da wannan abin da na ibada zuwa gare shi komai na ibada na Allah ne da haka abin da ake yi na Allah a bar shi ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ina da haƙƙi bayansa suna da haƙƙi kategori na bayin kowanne kategori akwai haƙƙinsa matakai na bayi kowanne mataki akwai nasa haƙƙi to ka tsare haƙƙin inda Allah subhanahu wata'ala ya ka tsare shi duk wani da yake da haƙƙi a kanka ka sani Allah ne ya bashi haƙƙi Allah ne ya bashi to da ka dole sai ka tsare haƙƙin Allah a cikinsa saboda Allah ne yake wannan haƙƙin na wannan din ai kuna ganewa ko shi kenan yanzu Allah shi yake da haƙƙi mafi girma zaka sauke haƙƙin wanda da yake kanka saboda ka sauke haƙƙin da Allah ya dora maka ne to ashe shi ma wannan da aka ce ina da haƙƙin a kanka wani ɓangare ne na haƙƙin Allah sauke nasu haƙƙin to kenan a wajen sauke haƙƙinsa bai kamata ba kenan ko haƙƙinsa da Allah bashi bai kamata ba kenan kuma a ɗauko wani haƙƙi wanda yake na Allah ne a ƙara masa a a ban masa iya nasa Allah subhanahu wata'ala shi kuma a bashi nasa ga baki ɗaya idan mutum ya kasa ya huta to sannan wata gaba wadda take mai muhimmanci ita ce gaba kishi ɗin yan uwa masu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya da yusuf bai shiga aljanna suka tambayi manzo Allah waye da Yusuf yace wanda bai bai kishin iyalansa wanda bai kishin iyalansa kaga yau al'umma ta waye gari kace yawancin mutane sun zama da rufai ba su da hakkin kishin iyalansu inda kake gano wannan kalle da yara suke musamman 'yan mata kalle da suke shiga inda suke yawo suna rabaɗe bai a gari kaga irin shigar da suke yi mu'amalar da suke da maza kai ka ce ba su da iyaye kai ka ce daga sama ka jefo su daga sama aka jefo su ƙasa kai ka ce ba wani wanda yake tsayuwa a kansu babu damuwa mai suke yi a kana yau da daddare a lunguna za ka ringa ganin yara 'yan mata yarinya mace ta kai karfe goma karfe sha ɗayan dare sha ɗaya da rabi sha biyu wai ana zance da ita wani irin zance ne wani wani irin zance ne ko ta je dan abu na awara ko na suyar wane ne ta zauna yara samari sun zo sun kewaye ta ana ci shikiyanci tun magariba ba zancen ai magariba ba zancen ai isha da ita da su samarin haka za su zauna ka je masallaci ka dawo ka gansu suna nan suna ta yi in ba sa aka yi ban an je kwanciya ma ba zancen sallah ake yi kuma daga nan duk abin da yake faruwa yake faruwa to duk irin waɗannan abubuwa ina fitar da rashin kishi na mutane iyaye sun daina kishin iyalansu za ka zo ka ga ma'aifi ba Wai ba zai iya tambayar yarsa wai ina kika samu kaza ba ko daga ina kike ko abin da ya kama da wannan a'a shi yana ga kamar yin aka za ga za ta ga kamar ko ya sa mata ido ko wani ba da ya kama da wannan to menene ma'anan zamantowarka mai kulawa a kansu menene ma'anar kai ne jagora a gida menene ma'anar fadar Allah ku anfusakum wa ahlikum nara ku kare kawunan ku da iyalan ku wata irin wuta me ma'anar wannan magana shikenan kawai sai ka zuba ido ba wani abu da za ka yi kuma shikenan kana tunanin shikenan kai skelin sun saboda ka bada ci ka bada sha ka bada sutura ka bada wurin kwana in ba da lafiya ka kawo magani kana nufin wannan shikenan ko ka sa a makarantar ku abin da ya kama da haka akwai abin da makaranta ba ta yin shi akwai abin da karatu baya yin shi dole wani abin sai kai sai kai to da ke kenan wajibi ne mutane su rinke kishin iyalansu kai kake sayan tafafin nan dan ne za a dinkin da bai kamata da ba zai suyitin Allah ba subhanahu ta'ala ko da ko zai daɗaɗa wa iyalan kare to dan ne tunda ba zai da Allah ba dan ne za a yi shi waye baka abin da ka saya Allah ne ya baka yau in Allah ya ga dama ya zare maka saifo sai ka shiga wata lagigi a duniya in ya ga dama ya hana ka wannan abin da kake iya samun damar ka yi mu'amalar ka ba da ci ka ba da sha ka ba da sutura ka ba da wurin kwana ka ba da magani ka ba da ilimi ka yi kaza ka yi kaza yau in Allah ya ga dama ya dage babu yadda za ka yi dole sai an ganka a rana la ya rufa maka asiri kuma ba za a tsare haƙƙin Allah cikin wannan abin ba kenan sai a kyala yara ga suna su fito su to wannan kasuwar su zo ku ga inda suke mu'amala da maza da mata ana cuɗanya wani agreement ma'ana ake haɗa hada shi to duk waɗannan abubuwan wajibi ne mutane su sa wa kansu ainihin idanu a sa idanu a kan iyalansu suna ga me yake zuwa me yake dawo zuwa kasuwa ga mace in ba ya zama dole babu dalili amma shi kenan mutum zai dauki kuɗi ya ba yarsa ya ba matarsa ya ba kanwarsa ya ba wanda yake kula da ita wai ta je kasuwa ta yi wasu yayi ta tafi kuma ta tafi ba ragama shi kenan sai ta je duk abin da ta ga dama ta je ta balkata abin da ya kamata shi kenan in dole sai sun je kasuwa sai ku tafi tare ka je su nuna abin da suke son su siya a yi ciniki kai ka kawo kuɗi ka siya amma wajen sokwanci wani wai zai ringa ta su ga kamar ba a yarda da su ba zan su ga kamar ana nufin za su yi wani binne ko abin da ya kama da wani tambayi yan kasuwa za su gaya muku wani wasu abubuwan daga kasuwa yara daga kasuwa ake la'anta su ba inda ta yi kokari ta kare kanta ta yi kaza kaza kaza amma sai an samu wani fasikin sai ya sha kanta ta yi mata abin da bai kamata yi wata wajen ba ta abin da za a ba sai an kokari an taba jikinta a taba hannunta ko a taba wani abu a tare da ita ko kuma a ja da cinikin ne tsayi saboda ana jin daɗin maganarta ita kuma saboda tana so ya mata eh, abin nan arha tana so ya mata ragi saboda tsabar shashanci da rashin sanin kai kai ta kwantar da murya tana haba du'a aba kaza kaza don Allah kaza wane ne ne tana rungwada rungwada da sauransu za ka sha mamaki yan kasuwan suna baka labari su waɗanda suke na kirki daga cikin suna mamakin irin abubuwan da yake faru wata da kanta za ta zo tana kokarin wai sai dan ka abin nan har sai kai kokarin ta taba ka saboda kawai wai ta samu ta samu sauki to duk waɗannan abubuwan rashin kishi ne rashin sanin kai ne abin ya faro daga grassroots daga su masu bayar da tarbiyya su iyaye dole ka sani 'ya'yan suna da haƙƙi a kanka mazansu da mata saboda matsalar yanzu ta ma tsallake kan matan har su kansu mazan da yawa iyaye maza ba su kishin 'ya'yansu maza ina suka je ina suka kwana ina suka tashi ina suka yi mu'amala suwaye suwaye abokansu me suke yi ba sani ba duk ɗan da ya samu tarbiyya irin waɗannan abubuwan ba zai ma sa kansa a ciki ba sannan ka duba ka yanzu idan za a yi biki ka ga irin abin da ake na bara gaza da can ana sha wani menene satin banza a yi sati guda kafin biki a yi ta shirme a yi ta abubuwa sannan satin biki a zo a dasa a dasa a yi ta yi sati biyu za a yi ana yin biki wannan jahiliyar ta wuce yanzu kuma wata sabuwa ta zo to duk ba wani abu ne rashin kishi ne mutum shi zai gaya maka wai ina son ya samu ɗa na ƙwarai a wannan auren da ya yi ko ya samu jika na ƙwarai a wannan yar da ya aurar ko ɗan da ya auro masa amma da su ake haɗuwa a ɗaya wa auren albarka tun gabanin a yi shi yanzu ku kalla duk sanda zancen biki ko aure ita hu sai a datsi maƙogwarin auren kamar gobe za a ɗaura aure yau kenan ko kamar yau za a ɗaura aure jiya kenan sai za a sai jab da magariba sai a zo a dasa kiɗa ga inda ake kiɗan ga masallaci suna yi kana jiyo tashin kiɗa a lokacin da liman yake sha wala zalli in ai wata yarinya ta yi rashin kunya ta yi rashin mutunci ta yi rawar batsa tana ce ye eh, aka yi sa'a ana yi mata ye eh, irin ihun nan da ake yi ta yi rashin kunya an yi sa'a sannan liman ya ce wala zalli ko kuke sha'a amin lokacin da manzo Allah yake in fadar amin din ku tai daidai da ta liman da ta malaiku a sama an gafarta muku zanuban ku su a lokacin suke wannan ali aka da lokacin sallar magrib fasil tsakanin dare da rana an wai yanzu daren da za a fara za a fara cikin saban Allah subhanahu wataala sannan an je an yi wata kwalliya wanda ya ta ka'idar kwalliya bayan an yi ta ba za a wanke ta ba saboda ana wanke ta za ta lalace da haka kuma ba za ta yi rike alwala magariba tun la'asar ta yi magariba ta yi isha abin da ya kama da wannan saboda abin nan za ta lalace kuma ba uzurin da zai sa a yi taimama saboda haka yanzu haka sallolin ma gaba ɗaya ba za a yi su ba to duk wai wannan kuma albarka ake nema wannan abin da ake shi iyayen ango su zo su yi rawa iyayen amarya su zo su yi rawa a haɗu a yi rawa da 'ya'ya da surukai a haɗu a yi rawa da miji da ango da amarya a haɗu a yi rawa da iyayen surukai wannan kuma sannan duk albarka ake nema wannan aure. wannan wannan ya rashin fishi ko a zo a yi abin an je an ware wuri an je an yi kuma a ɗauke shi ana yaɗa a duniya a yada a whatsapp a yada a facebook a yada a twitter a skype a ko'ina abu a yayyada waɗanda abin su yi gurin ba su masu kai shi youtube su ajiye duk sanda ake bukata ma a download kuma ko'ina a duniya kowa a gani su duk irin waɗannan abubuwan rashin kishi ne ba wani abu ne rashin kishi ne mutum bai san kansa ba bai san iyalansa ba to annabi ya ce wanda duk ba shi da kishin iyalansa bai shiga aljanna wanda duk bai kishin iyalansa ba zai shiga aljanna ba saboda ka yan uwa mu dawo mu shiga taitayin mu waɗannan abubuwan mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun yaƙi shaiɗan a cikinsu masu yi maƙiyan Allah ne maƙiyan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam maƙiyan musulunci ne maƙiyan musulmai ne ya kamata duk musulmin kirki ya kyamaci wannan abin malamai su tashi su faɗakar da mutane iyaye su tashi su hana in za a yi ku ga wannan shaidanci kwanakin baya ƙasa da shekara kaɗan ko wuce shekara kaɗan yarinya a nan yankin birgid a kano ta kashe wanta saboda ya ce ba za a wannan abin duk kun ji a kisa ta kashe shi saboda an zo za a yi bikinta za a yi bikinta an kawo masu kiɗa ya zo ya ce ba za a yi kiɗa tun kan ai ya ce ba za a yi ba wannan kanwar tasa ba iyayi shi ne cinta shi ne shanta shi ne suturarta komai nata shi ne yanzu auren ma da zai mata shi zai mata aure duk wahalhalun shi za a yi amma ta yadda akan ba za a ta kashe shi asabi banci kenan saboda haka wajibi ne mutane su za su zamanto masu kishin iyalansu zamanto masu kishin kansu zamanto masu kishin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk ba shi da shi bai shiga aljanna yanzu an kyala mata su kadai ne da kishi kuma ya ma kishin na abokiyar zama kishin na abokiyar zama ita dai ta zama wahada hala sharika laha ta zama zaki ramin kura daga ke sai yanki ta zama zaki ya tsare mashiga ta yi, ya hana kowa shi da ba wanda ta hana kowa idan da yi wannan shi kenan duk abin da za a je a yi aiki wasu labarai da muke ji yanzu abubuwan sun taso sun fara zuwa mana nan a kasashe wasu kasashe za ka gan mace sai ta gaya maka duk ga mata nan dole sai ka yi mun aure ka kawo mun gida wai ga mata nan ta ce ga mata nan mai take nufi ga matan banza ne ta yadda mijinta ije isadu da wata mace kawai ita damuwarta shine ya auro ta idawo ya kawo ta gida ba damuwarta bace ije yi zina ya dauko cutar sanyi ya dauko cutar kaza ya dauko kowace irin cuta ce ita wannan ba damuwarta bace kawai kare dauko ta ya kawo gidan ya hada su ita da wata wannan wani irin tunani to yanzu wannan abin gashi ya tawo mutane ya tawo mutane mata kaɗan ne suke da kishi wata mata da taimu wata tambaya sai da nema maki cewa mijinta yana zuwa irin kamar zance ko na ita damuwarta shine in aure zai yi auro ya kawo amma ba kawai ringa tafiya zance yana abin nan damuwar ta shine ina tafiya zance ka yi shekara biyu shekara uku shekara hudu kana zance da 'yan mutane ka yi aure baka haƙura baka daina ba to me kake yi zan zace watan ta tara da aure amma ita abin ya dame ta kun to haka ya kamata mata ku ringa kishin mazajen ku ba ku ringa kishin kishin abokiyar zama ba ana kishin abokiyar zama amma ba irin yadda kuke yi ba wannan ba shine wanda shari'a ta ce ku je ku yi shi Allah ya sauke باب قول الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله أنا ما الإتباب دزي بياني قمد فدر الله دعيتي قل تنينسو أي شيء أكبر شهادة وأنا أبني في جرم شهيدة قل الله كتي الله واتو الله شهدر الله زي مكا فتكو تافتكو saboda ka tsaya ka kai aiki ka ga cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi maka shaida ka abin da kake yi kana so ka yarda da mutane kana so ka yarda da kowa da kowa wannan abu ne da babu wanda zai iya yi ba wanda yi shi ba wanda ya same shi da haka kai dai ka tsaya tsakaninka da Allah ya shaida dan Allah kake yi kuma ko wani abu da mutane suke suna yin kuskure sosai sai mutum ya ce Allah shine shaida ko Allah ya sani wannan kuskure ne ai ya sani din shaida ne shi wannan abin da ke faɗa da karfafa ne haka muhammad bin salih al-usaimin ya faɗa ya ce wasu kalmomi da mutane suke yin su suna ganin su kamar ba wani abayi ce amma suna da hatsari sosai suna da hatsari babba suna da hatsari mai girma na daga cikin wannan mutum ya ce Allah shine shaida eh Allah shine shaida mana tun kafin ka faɗa dama haka abin to kar kuma ka zo ka sake karfafa a kanka ka kafa kanka da kanka shaida kenan saboda Allah shi ne fi kowa girman shaida gabanin kai abin ya san za ka yi ya shaida za ka yi lokacin da kake ya shaida to kar kuma ka zo ka sake ta ai gashi gashi wasu malamai suka ce wal ayyu shay'in akbaru shahada wa aka fi girman gani fiye da kowa ka ce Allah shi aka fi girman gani da ka imamu shafi Allah ya kansa yake cewa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid duk abin da ka kalla akwai aya alama da take nuna maka Allah kwaya ɗaya ma'ana kamar da Allah ce shine az-zahiru shine al-batin ko al-awwalu al-akhiru az-zahiru wal-batin na farkon da rashi bai riske shi ba na ƙarshen da raski ba zai iske shi ba eh, eh, cin masa ba sannan ne wanda bayyanarsa ba ta sa a ganshi ba koyayyen da koyansa bai hana a ganshi Allah subhanahu ta'ala a bayyane ike duk wanda yake bai san Allah ba to ya yaudar kan shi duk wanda yake bai san matsayin Allah ba to ya yaudar kan shi duk wanda yake bai san haƙƙin Allah ba to ya yaudar kan shi inda zaka gane duk wani da ka sani ba wanda ya zai samar da kai kai din nan in ba Allah ba saboda Allah ya baka rayuwa ka gani wani da ana ɗaukar kuɗi a bayar a samu ɗa da ya ɗauki duk abin da ya mallaka ya bayar ya samu ɗa amma ya rasa to sai ka gane daga wannan za ka gane shi kai ma ba mahaifanka suka samar da kai ba a'a su sababi ne kawai na samuwarka amma wanda ya samar da kai shine Allah subhanahu wataala to ashe sai nuna maka tun da wani zai iya ɗaukar duk abin da ya mallaka ya bayar a bashi da amma bai samu ba to yana nuna maka cewa wanda ya samar da kai shi ya cancanta ba shi fiye da komai kenan saboda don haka ne iya da dalilinsa ka rasa rayuwarka ka rasa dukiyarka ka bata da iyalanka ka bata da kowa saboda shi ku zauna lafiya da shi sannan e baka garanti muddin kun zauna lafiya da shi shi kuma sai ya tsare ka sharrin kowa ba zai baro ne tasiri a kanka ba to ashe Allah yana da girman haƙi to da haka ne yace qul ayyu shay'in akbaru shahada sai yace qul lillah wa samma Allah ta'ala nafsuhu shay'a Allah madaukaki ya kira kansa wani abu wa samma annabi sallallahu alaihi wasallam القرآن شيئا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Qur'ani wani abu wa huwa sifatun min sifatillah tare da shi Qur'anin nan sifa ce daga sifofin Allah wa qala kuma Allah madaukaki ya ce kullu shay'in halikun illa wajha duk wani abu sai ya mutu banda Allah banda fuskar Allah wannan itlaqul juz' ne wa iradatul kull an ce fuskar sa ana nufin sai zatin su shine kadai zai wuce قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وأن حديث لسنة بيزوى سهل بن سعد الساعدي الله يقارى متى يده شو النبي صلى الله عليه وسلم يأتي دون متن أما عكا min alqur'ani shay shin akwai wani abu na qur'ani tare da kai Ƙala na'am yace eh suratu kaza wa suratu kaza akwai sura kaza da sura kaza da na haddace li suwarin addadaha ga wasu surori da ya lissafa da sura kaza da sura kaza sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to je kana aurar maka da matar nan da wannan abin da ka haddace na alqur'ani kaga annabi ce amma aka shay'un shin akwai wani abu tare da kai ba ka samun shay lalle sai mai zaki wani abu lalle wannan abin ina da sifa ina da kamanni ina da kaza ina da kaza to Allah ya kira kansa shay manzo Allah ya kira Qur'ani shay kuma Qur'anin nan sifa ce daga sifofin Allah sifofin Allah dawwamammu ne a tare da Allah kamar dawwamar Allah ba wata sifa ta Allah kwaya daya da aka ce daga daga baya Allah ya samu wannan sifar da ba shi da ita a'a sifar Allah duk da ka ganta dawwamammiya ce dawwamar Allah subhanahu wata'ala kamar inda Allah a asalin zatinsa ba shi da farko kuma ba zai yi ƙarshe ba to haka sifofin nasu suke suma ba su da farko kuma ba za su yi ƙarshe ba duk wani abu da ka sani na sifar Allah ina nan tare da Allah tun tun tun tuni kai tun kafin tuni Allah subhanahu wa ta'ala yake da sofinsa irin abin nan da hausa suke cewa tun kan a haifi mahaifiyar mai sabulu balbela take da farinta to haka Allah subhanahu ta'ala yake da sifofinsa tun kafin ya samar da komai yake da kowace sifa a tare shi to Allah manzo Allah sallallahu alaihi sai kira wannan sifa din ta Allah shay wani abu kenan Allah wani abu ne wannan sai kore maka aqida da wadan suke da ita cewa Allah ba kaza bane Allah ba kaza bane Allah ba kaza bane karshe a cikin hada ba da ba su to babu wannan ba aqidar musulunci ba ce aqida ce wadda take batacciyar aqida kuma an yi amfani da ita kwarai wajen gurbata imanin mutane da aka gashi nan mutane yau sai ka zaka yanzu aka kana da wani aboki ma shi yana zaton yana kallon ka matsayin Allah ne kai kawai dai kana masa kwarji ne ba zai iya gaya maka ba kawai zai ce da kai Allah wani wallahi ko wani aboki na da aka yi abin da yace wani wata rana da ya gurin sai gurin ba sai kasa boye masa sai ce zo ka raka ni wajen Allah wani wani abokin su subhanallah me kike faɗa yace eh wajen Allah wani za ka raka ni yace ban gane Allah wani ba sai ce wani abokinmu Allah wani abokinmu wajen su za ka raka ni yace inna ashe ma abin nan da ake faɗa gaskiya ne akwai masu wannan sai eh, kai ma Allah ne yace wallahi ni ba Allah bane ce wallahi ni ba Allah bane yace kuma daga nan sai Allah ya shiri zuciyarsa ya daina daga nan sai ya haƙura sai ya dawo daga rikiyar addinin saboda abin wato yayi mummunan tasiri to ga yaran mu nan muna jin su suna baya ciki Allah bai waje Allah bai sama Allah bai shi ba baki ba shi ba fari ba shi ba kaza ba shi ka hada ba da ba sai zanto babu suna ƙanana suka fara wannan abin suka girma shi ke na ya shiga cikin su kuma kenan sai shiga jikinsu to dama ba yadda za a ce dan kwaya dan ganye dan wiwi shine kuma zai zo yana wai magana kan Allah subhanahu wataala sannan ce maganar nan za ta dire eh, ta yi daidai ba zai yi ba ba zai yi ba ba yadda za a ce wiwi za ta ba da tunani ne kyau ba zai yi ba har mutum zai yaban annabi ko zai yabo wai sai ya sha wiwi ya ci a kwatakwana ya fuku wai saboda wai ta fi ba da tunani ta fi sai da tunani mutum in ya dawo hayyacinsa shi aka gaya masa ga da yake faɗa in dai ina da hankali ina da tunani ya san cewa na abin da ya barna ce mai yawa goban an ce kuma ya bai sake amma abin ta kai ce abin mamaki har wasu ahalus suna za ka biyu suna sauraron wannan abin wai suna sa abin mutum abin yana birge mutane to akwai matsala mutane dole su tayi su rashi wannan abin al qayyim al-jawzi Allah ya ji kansa yana ce abubuwa guda biyu ba su haduwa a zuciya daya ba za su hadu ba ya ce da kiɗa da ƙur'ani ba su haduwa a zuciya daya da ƙur'ani da wake-wake ba su haduwa a zuciya daya ba zai yiwu ba kawai da haka duk bakin da ya saba waka ba zai iya karatun ƙur'ani ba duk kunnen da ya saba jin kaɗa-kaɗa ba zai iya jin karatun ƙur'ani ba duk zuciyar da ta saba ta horo da san waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe ba za ta taɓa horuwa da san ƙur'ani ba ba zai yi ba ba sa haɗuwa ba sa haɗuwa saboda haka wajibi ne mutane su tashi su wa kansu faɗa duniyar nan ta taho ƙarshe tun shekara dubu da wani abu Allah ke tara ba sa'a ƙiyama ta kusa in tsakaninka da wani lokacin an shekara dubu da wani abu an ce ƙiyama ta kusa ka rage shekara nawa ta rage tsakaninka da ƙiyama yanzu dai daga lokacin da aka faɗi wannan maganar an kwashe shekara dubu da ɗari hudu da wani abu to sai ka kwashe idan a lokacin za a shekara dubu goma daga nan zuwa kiyama an ce kiyama ta kusa an kwashe shekara dubu da ɗari hudu yanzu kasar raguwa ta ya koma dubu takwas da wani abu kenan yanzu lokacin ya fi kusa da kiyama to kuma ya zo a cikin littattafan magabata daga aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa tashin kiyama shekara dubu biyu shekara dubu biyu to yanzu an kwashe shekara dubu da dari hudu da hamsin da bakwai kenan ko da hamsin da hudu yanzu an kwashe shekara dubu da dari hudu da hamsin da hudu saura dari biyar da arba'in da shida shi ne abin da ya rai to matsalar ita ce baka sani ba allah yi ga dama sai barka zuwa wancan lokaci ya gana ma sai barka sai ta tashi a kanka kuma kana wannan shirma mutum yana tambaye ne bai san me yake yi wallahi yan uwa miyo kanmu fada ina gaya mana gaskiya miyo kanmu fada amma wannan lamarin ya lalace duk inda kake tunanin lalacewa sai ya wuce haka wanda duk ba ka zato wanka ji abin da yake akan wannan abin akan irin waɗannan wake-wake da menene sai ka sha mamaki mutum ana mutum za ka gan shi kamar na Allah amma in yi hau youtube ka ga irin fina finin da yake kallo na batsa sai ka sha mamaki wannan wayar da kuke ganin ta akwai tashin hankali a cikin akwai alkhairi mai yawa a cikin ta amma akwai tashin hankali akwai sharruka iri iri sai kokari ka juyar da wannan abin zuwa ga alkhairi a youtube din nan an ajiye karatuttukan malamai da wa'azuzzuka da karantarwa da abin da ya kama da wannan yi kokari dan girman Allah ka ji tsoron Allah da ya baka dama ka mallaki wannan waya dukiyarsa ce fa ya baka ya za ka yi amfani da dukiyarsa wajen bata masa rai wajen yi masa ba daidai ba ke tafi masa alfarma da ci masa mutunci kuma a lokacin da kake da kai na sani lokacin da ka keɓe daga kai sai Allah sai wayar ka ka ji tsoron Allah cikin abin da kake da ita yau in ya ga dama fa zai iya kwacewa daga hannunka yau ba sai an je gobe tsakanin iftar ido wallahi in Allah ya ga dama duk abin da ya baka zai kwaci kayi shi dan nasa ne da nasa ne ba wani ne kuma yasa ya baka ba shi iga dama i baka wanda mutum ne wai tsallake kai baka ne baka tunanin wannan duk wani wanda duk halin da kake ciki ka kalli wani a gefen ka sai ka ga yafi kai wannan halin in kana jin ka takura kana da rashi kana da kaza kana da matsi Kallo wani a gefen ka sai ka ga yafi ka shiga cikin wannan hali sai zuwa nan ba zai saka gode wa Allah ba shi kuma Allah gode masa kawai ake kace Allah na gode shikenan dole sai kai masa abin da yake so shine kai godiya ga Allah subhanahu wataala shine ma'anar fadar wannan hadisin da manzo muka wuce annabi yace ba wanda ya fi son a shi fiye da Allah ai kowa yana son a shi to ba wanda ya fi son a shi fiye da Allah don haka ne shi ita tala aljanna ita ce sakamako ita ce kyauta da zai wanda ya yi shi midha aljanna saka ja'iza ta yaban da za ka yi Allah ya baka aljanna yanzu idan aka yi maka abu baka bayar da kyauta duk wanda ya maka wani bai faranta maka da sai ga masa kyauta sai ga masa wani abu to Allah subhanahu wataala abin fa da zai baka aljanna kuma wallahi aljanna ba ta da kuɗi ba wanda ya sai ya san aljanna da kuɗi sai dai da falala Allah subhanahu ta'ala kafin kuɗi kai amfani da shi Allah ya baka aljanna a'a kawai abin nan ne yi maka da ake cewa gwamma sai ya baka abin da kai baka isa ka bada kuɗin haka yin wani kan mu mu dawo cikin hayyacin waɗannan waƙe-waƙe sun yi yawa suna gurɓata aƙida suna gurɓata addini suna gurɓata rayuwar mutane da wannan waƙe-waƙen aka bar yara shekara goma shekara ashirin suka taso akan wannan wallahi aka yi rashin sa'a sai sun hana ce Allah ya ce annabi ya ce yanzu ba gashi muna gani ba sai a can za a yi wa'azi a dai wa'azi kawai amma a daina taɓa wani ko ko ba faɗa kuma abin ta kai ce har wanda yake dawar shi ahalin suna ne wata ya faɗa wai a daina wa'azi ana taɓa mutane taɓa wani ake wa ake taɓa ai abin nan ne da ake cewa kadal mujrim an yaqulu khuduni in ana faɗar abu ne wanda ike yin abin aka ce ba daidai ba ne sai ji kamar sunansa ake kama ake cewa yana ba daidai ba to tun da ba daidai Allah ya ce ba daidai ba ne saboda kai kana sai ake faɗa a ce ba daidai ba ne ko kai da kake yin abin ko kai ne kake yin ba daidai ba babu uzuri gare ka ko a kanka da za ka ce ba za ka faɗa abin da kake ba daidai ba ne ballan tana wani wanda baka san ina yi wanda ka uwa mai wa kanmu faɗa mu dawo mu kalli abin da yake shi ne hakika wannan hadisin da idan kuna yi tana mun wuce shi gaskiya a wurare masu yawa guri ya kai wajen goma da muka wuce wannan hadisi ainihin da cewa manzo Allah ya ce na auren maka da wannan matar da abin da ka haddace na alkur'ani ka je ka karantar da shi wanda har muka magana akan fa'idoji ko daga cikin fa'idojin da za a samu daga wannan hadisin halaccin aurar da mace da wata kadara kadarar da ta wadda za a iya ganin ta a ido ko kuma a wadda take ta ma'ana ce kamar a karantar da ita ƙur'ani din ya halatta ya halatta mace ta aure ta sadakinta shine a karantar da ita alƙur'ani ta iya ƙur'ani ko ta haddace ƙur'ani ko abin da ya kama da wani Allah ya mana jagora ya dora ma kan daidai to kuma lallai anan zamu kwana insha Allah in Allah ya mu ma kuma dora daga ne da muka tsaya abin da muka faɗa kuma ya zama daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu yukon aiki na ne nisanta kuma Allah ya ba mu yukon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la hawla wa la quwwata illa billahi al aliyyil azim سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته